Babu Babun fi kaulihi alaihi salam, inna Allah la yanam wa fi kaulihi hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraka subhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min qalbi. Ala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Qurayb قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقبض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل كتابه النور akwai mm. riwaya ce abu bakar mm. annar lauka shafa hu la ahara kacu hatu wajihi man ta ha ilayhi basaru hu min falki mm. wa bi riwaya ce abu bakar anil a'mash ولم يقل حدثنا قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanamu yarfa'u al-qista wa yahfidhu wa yurfa'u ilayya amalu al-layli bin nahar wa amalu al-layli wa amalu an-nahar bin layl ayanzu ana tafiya ne ke cewa babun fi kaunihi da zai bayani cewa inna Allah la yanam hakika ubangiji baya bacci na Allah na wani mai gashi jukujuku a nan baki mutum tarkace ce shi Allah ne da wani katu ya sa irin kayan turawan nan wawa wani ma Allah ne wani ma Allah ne wani Allah ana waka ana hamshi bakkan mace ta durkusa ta haife su zai na yawo ce wani ma ne wani ma manganan da kuke ga muna maimaitawa Allah ya tashi kama duniya zai kyau ba mangana ce haɗari a rayuwa kuna gana fada ya kamata hukuma zai wanda magani katu ban san ko mutum ina bane katu ya doki wannan abu ne arna suke bugawa wani ma Allah ne wani ma Allah ya sa duk waɗannan duk Allah ne shehunan suna ji wani mutum yana zaune ikitar shirminsa da gashinsa da yaran mata da 'yan tiktok wani ma Allah ne wani ma Allah ne ana shu Allah ga iyayensu ki aka haife su bacci suke ta yi to gamban su da Allah Allah baya bacci waɗannan arnan ba sa bacci shegu iblisai waɗannan bakakin da mace bakan mace ta haife su wajen kazanta ice shi Allah ne Allah lam yali wa lam yulati waɗannan tarkace amana shiru an shuru a kansu da gashinsa wannan jini addini ne Addinin firaunai addinin mahaukata to ga Allah nan wanda bai halitta ba ba zai zama Allah ba kuma Allah baya nan baya bacci ce inna la me yasa manzo Allah ya fara wannan don in nuna cewa Allah daban madaban mu bayinsa ne ya ce hakika ubangiji la nan baya bacci kuma yana da hijabi tsakaninsa da bayinsa ba yanda zaka gan shi lanan duniya shi lahira a nan duniya ko hijabi tsakanin da bayinsa da ya yaye wannan hijabi da duk wajen da mutum zai kalli shi zai halaka kaga ina koran ganin Allah kina nan duniya da an yaye wannan hijabi da harakat subhat subhatun wajahu da askin da zai zama askinsa wanda daidai da kaman goshi ne ana wasafa wadannan sufufin don mu gashi bai yana nuna cewa Allah in dai yana da goshi ba goshi na irin namu bane ma'anan yanda zaka gin wannan askan daidai kaman da dan adam zai zama kamar goshi ne to shi Allah da wajen da aska yake kamar na goshi ne na nasa wanda ya dace da shi to da duk idon da zai kalle shi zai halaka shi sallah harakat subhatu wajah, ma intaha ilaihi basaru min khalqihi a daga cikin halittarsa baki da zan su halaka abin da Allah yake ce na na fata an gane to she ce me kuma Allah yake yi duba sifofin da yake sai fara ma ma'ana nan wannan ajisin ya nuna cewa tsakanin Allah da bayinsa akwai hijabi wanda Allah bai yaye shi ba inda zai yaye shi halaka za su yi rahama ne tsakanin mu da shi da bai yaye wannan hijabin ba amma bakakin suna cikin musunci, ce Allah ne ka tura na ga irin wandon da yaran mu ɗan bar suke yi wani ma Allah ne shi ma Allah ne wani Allah ana dariya amma abun mamaki da wannan zuciya abun mamaki da wannan tunanin abun mamaki da wanda suka amsa wannan kira yake cewa haddasana abubakar ibn abi shaiba wa abu kurayb su biyun nan na malamin sai da komin kala alfi musannafa ilmi shi haddasana abu muawiya kala haddasana amash an an ibn murra ana bi ubaida ana bi musa ash'ari ba bi musa ash'ari ko wai sai masayinsa ce kama na rasulullah wata na manzan Allah ya saya a tsakaninmu ike muna tare da shi shi ya faɗa kalmomi guda biyar wanda zai kiyaye kiyaye wakal inna la ka ubangiji azza wa jalla la yana baya bacci wannan shine Allah eh ba haife shi ba ba haifa ba baya bacci ba da farko ba da karshe haukan da ake yi a ce shi Allah ya shiga tsakaninsa da bayansa kamar wuta ne da karfe shi wuta ya shiga wajen karfe amma karfin bai shiga wutan ba sau da haka asalin bani adam su ma daga Allah ne an hadu su ma Allah ne irin ilimin hindi hindiya da tarkace addinin da ya wuce can da kahonat su suke son su mayar da shi addini kuma abun ya zo musu nan bayan da za su yi Allah oh, Allah kuma shi zai harce wuta da kansa isa kansa a ciki ya harce a janna ya harce talauci ya harce mutuwa Allah ne mu duka Allah ne to me aka yi na Allah kiyaye shi yake cewa Allah la ya namu wa la ya bagi lahu kuma bai ma halatta ba Allah ya bacci wannan wani kori ne daban Allah baya bacci kuma bai ma zai bacci ya bacci wa zai rike mulki waɗannan tarkacen da suke bacci suke shan giya suke neman mata sun san me yake faruwa an yi bacci na mulkin wurin wa wa zai rike bacci waye eh, zai rike duniya da yake nan ai daga da Allah ya isa kai ya fadu alkisti shi Allah shi ke yin adalci duk mizanin adalci shi ke yi alkisti adalci shi ke daukaka adalci yi kaza iya bacci wa zai adalcin a ban kasa da halittarsa a gunsa ake dauka aikin dare a kai masa aikin da rana kuma a kai masa shi Allah ya yi bacci saboda ne aikin bacci da ake ranar a gunsa ake kaiwa malaiku abin da ake yi to a shahid hijabu hunnu tsakaninsa da bayansa hijabi na aske wannan aske ne manzan Allah ya ce yakin aske hijabu hunnu tsakanin hajjin amma shi kansa ba ka gan shi aske ne tsakaninmu da shi kuma da wannan askin bayansa za su gan ba zai kyau ba wafi ruwa ya ce abubakar ya ce ruwayan da ya ce da kai abubakar bin ba kuma ce abubakar eh, wa abu kure shi ya kibanta ruwaya abubakar bin shi ya ce abubakar ya ce annaru ya ce askinsa kamar wuta ne lau kashafa da harakat da wannan askin ya kashe ba da wannan dan adam duka wanda idonsa zai taba shi mutuwa zai in harki a cikin bayinsa duk wanda ya gani na suke lahira zai mutu wuta ne a ce fi ruwayata abi bakar an amashi olam ya kul hadasana bai ce hadasana ba ina gaya maka can wannan ya ce an ne a nan wannan ya amfani da hadasana can amashi ya ruwayan mu an ana ya can A fi ruwayata abi bakar ka duba ce hadathana abubakar bin abi shayba wa abu kurayb kala hadathana abu muawiya da ya zo nan a dasa hadathana amash an amr ibn murra shi yake cewa hadathana ishaq ibn ibrahim duba bambanci malam hadathana ma ya ce lam yakul hadathana gaya maka cewa lafzin an kiyaye shi ai